Welcome to the Jella Hausa Novel. Please, duk sabbin zuwa channel da su danna mana subscribe sannan su danna alamar karɗawar sanarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waye shi kashi na ashirin da hudu. Ke kaɗai ce ɗiyata Sarifa. Ke kaɗai zan iya sadaukar da komai a kanki. Kuma saboda ke nake dukkanin wannan tanadin. To kin gansu na. Kala biyu ne. Wannan da nono zaki sha. Wannan kuma da ruwa kawai. in kin ga dama ma za ki iya watsa shi a bakin ki haka cikin cokali ɗaya ya isa Nana ta ɗaga hanci ga gira tana kallon ƙullin magungunan da in nake ta nuna a gabanta ita tunda aka buɗe ƙullin wani yalo ta ji cikinta ya juya yogurt ɗin da ta sha na safe na shirin fitowa wai duk daga ina aka samo su ai tun zuwan da ne Nijar na taho da su daga wajen malam na Bonni mamaki ya kama ta ta saki baki kawai tana kallon inna ta kasa yadda cewa wai tunda suka je Nijar zancen aurenta inna ta karɓo mata maganin ciki in za ki sha ti da safe ma kawai ki saka a ciki tunda na san ke biki fiye san nono ba ina ni fa bana jin zan iya shan wannan abubuwan ba komai nake iya ci ba haka kuwa za ki sha ko kina sha suna dawa ba za a rasa wanda zai zauna a cikin ki miki amfani ba waɗannan da kike raina su ne masu amfanin amma ko kun fi gane kwayoyin tura da za ku yi tasha ana haifar 'ya'ya da cututtuka dafa ɗaya tana janyo manyan ledojin da aka shigo da su na tsarabar kayayyaki masu kyau da nana ta zo da su komai a rabe yake don kowa a gidan sai da ta ɗauko wani abu da sunansa a ta aikin gidan sai da ta ɗauko musu mayafai irin na mutanen can inda ta shiga warewa tana faɗin kuma sai ya biya miki kuka ta kwaso kaya haka amma a can ƙasar ta farin ciki ne fal na ganin tarin alkhairin da su bai sa rai da shi ba ta riga ta sani tun da na ba ta da ruwa ko kaɗan abin hannunta bai dame ta ba dan ba ta ƙi ta kyauta da komai nata ba har ko da wanda ba ta shiri da shi rashin kunyata kuma a iya baki ne kawai ki ɗauki magungunan na fa ki sasa su a jakarki baya da ta iya haka ta ɗauke su ta sa a handbag dinta ba da niyyar ta sha ba da ta zuwanta a yau da ina ta fahimci cikin da ke jikinta ta yi ta tambaya ta sun je asibiti da kuma yadda take jin jikin nata ba sai an faɗa ba ta san murna ce tsantsa a can kasa ranta don tana iya hango ƙyallen hakan daga idanunta sanda take gaya mama azumi da ta shigo zuciyarta ta karya da tunanin ya za su ji a lokacin da suka san irin sirrin da take ɓoyewa kafin zuwan imran cikin rayuwarta bata taba tunanin akwai wanda zuciyarta za ta amince har ta yi sharin din sirrinta da shi ba bayan inna sai ga shi yau inna take boye wa sirrinta sirrin wani abu da take ganin ya zama jigon rayuwarta take kare shi da ƙarya kala-kala a wajen inna tata don ko awa ɗaya bata rufa ba da zuwa gidan inna ta fara tambaya ta game da zancen yan uwan imran ba yadda ta iya aka ta buɗi baki ta faɗi ƙari cewa ai daga dawowa su can baucin suka fara sauka sai da suka kwana biyu aka zaga da ita cikin danginsa sannan suka taho jan haka yasa hankalin inna ya kwanta ita kuma nata ya karkasu wajaje da yawa a cikin wajajen har da wani waje mai kama da damuwa ganin cewa dukkaninsu ba su san irin cikin da ke jikinta ba kuma ba su kawo zaton komai a ransu ba amma halima ce kawai da ta shigo ta ce mata idan ta koma asibiti ta yi complain akan idanunta da suka yi rami kaɗan ba su san cewa ko su ɗaya ba ta taɓa bin hanyar asibitin ba kuma ba ta jin har lokacin haihuwarta za ta nemi asibitin dan ba ma ta riga ta yi mata dukkanin wani tarafi da take bukata. kuma ta gaya mata abin da kwanakin baya take jin za ta iya sai da ranta don ta ji shi abin da ya zama dukkanin wani fata da burinta a lokacin da imran ya dasa ayar tambaya game da cikinta allah ya sani a lokacin da yake gaya mata barin ruhinsa yana tare da ita ta ji tsoro kaɗan don ba ta son sake experience ɗin abin da ta ji a baya har wani fat na zuciyar ta yi fatan dawowar nani don a cire shi amma daga sanda ba ma ta duba ta ta gano cewar wannan ɓarin ruhin shi ke rike da cikin nata Ta miƙa godiyarta da allah da har a lokacin ya kasance a jikinta dan ta ce ba dan shi ba babu ta yadda za a cikin imran ma iya zama a jikinta ko na 'yan mantuna ne saboda jikinta ba shi da karfin da zai iya rike shi amma a yanzu tana fatan cewa karfin zai iya rike shi har zuwa watannin da abin da ke cikin nata zai fito watannin da ba ma ta tabbatar mata ba zai zamo ɗaya da na mutane ba don su suna saurin girma ba irin halitta ɗan adam ba ta tuno yanayin imran sanda ya shigo gidan bayan tafiyar bama ga mamakinta emotion ɗinsa ya yi rauni za ta iya fassara yanayinsa da kamar ɗan ƙaramin yaro a lokacin da ya ga mamansa bayan ya ɓata na kwana biyu. komhe ya faɗa a hankali yana buɗe hannayensa ba tare da ya bar wajen wajenta ba. Aiko yana rufe baki ta ajiye sassaƙin itacen da ba mata bata, ta tafi da sauri ta haɗe distance ɗin da ke tsakaninsu. Yadda ta cusa kanta cikin jikin ya tabbatar masa da kuka take shirin yi. Wani abu ya faru ne sweetheart, ya tambaya daga saman kanta. Muryarsa kaɗai a lokacin ta tabbatar mata dole akwai wani abu da ya same shi a lokacin. akwai wani abu da suka tattauna da jamil bayan fitarsa bata san ko meye ba amma ta ji zuciyarta ta tsinke hawayenta ya karu har yana gangarowa kan kwancinta ya jijjiga ta a hankali yana share hawayen da ɗaya hannunsa me yasa ki kuka ya tambaya yana ɗauke hawayen da yatsunsa masu taushi amma raunin muryarsa da take ji yasa suka kasa daina fitowa I'm so happy Ayuni murna nake ta amsa muryarta a karye. ba mata ce za mu iya barin shi ya faɗi abin da ya san shine zai zama kalamanta na gaba daga can saman kafaɗarsa ta gyaɗa kai sannan ta ƙara rungume shi alhamdulillah muryarsa ta faɗa can ƙasa saboda haka ta ɗago ta kalle shi a lokacin ne zuciyarta ta girgiza sosai don ganin wani abu da bata taɓa zato ba wani abu da tunaninta bai taɓa kawo mata ba wato hawaye hawaye wani abu ne da imran bai sanya ɗuminsa yake akan fata ba wani abu ne da bai taɓa amfani da shi ba tun shigowarsa cikin mutane amma a lokacin da ya rungume sa'ada bayan tafiyar bama a lokacin ya yi experience in yadda mutane ke ji sanda suka fitar da kwallon farin ciki da godiya ga Allah kan wata baiwa da ya musu ya ƙara yadda cewa ita ce shi a yanzu ita ce dukkanin wani fata da zai sa ya ci gaba da rayuwa mai kyau a gaba sa'ada kaddararsa ce da Allah ya riga ya shigo da ita cikin rayuwarsa don ta tallafe shi a lokacin da ya rasa kowane gata dan kamar yadda Jamila ya faɗa ne zuciyarsa ta karye ta yi gutsi-gutsi ta da gargaje bayan muryar nani da ya gama ji muryar da ta fallasa dukkanin wani zargi da zuciyarsa ta fara ɗarsa masa tun lokacin da nani ta ɗauko shi a matsayin wanda ta yanta kamar ɗanta amma sai tarin alkhairinta suka ture masa komai a lokacin sai a yanzu yake yasko dukkanin abin da ya faru a baya tar a idanunsa kamar a da yana cikin wani ɗaki ne mai duhu a yanzu kuma aka kunna fitila mai haske yake ganin komai a gabansa ya gode wa Allah da komai ya bayyana a yanzu a yanzu da abubuwa ba su zame daga hannunsa ba a yanzu da yake da sa'ada wata mace guda ɗaya da ta san dukkanin wani sirrinsa amma kuma ta zauna a tare da shi macen da ta bashi so da yadda da dukkanin zuciyarta wadda ta bashi fata ɗari bisa ɗari ba tare da ta taɓa zarginsa ba macen da ta bashi wata irin kulawa da bai taɓa experience ɗinta a wajen wani mahaluki ba macen da ke da dukkanin hujjojin da za ta guje shi amma ba ta yi ba ta baro iyayenta da kowa nata ta sadaukar da rayuwarta da za ta iya gyarawa a gaba ta zaɓi da ta zauna da shi ya rantse da ubangijinsa zai so sa'ada ya kula da ita ya kare ta da dukkanin wata iyawarsa a duniyan nan saboda ya fahimci cewa iya abin da zai iya mata kawai kenan a cikin mota lokacin da ya je ɗaukar ta bayan ya shiga gidan ya karɓo godiya kala-kala a wajen kowa na tai ajiya zuciya mai nauyi ya miƙo hannunsa ɗaya da baya kan steering ya squeezing ɗin hannunta a hankali me ya faru how did it went ba abin da ya faru Ulfat. ina ta fahimta ma tun kafin in gaya mata kuma kowa da ya je ya yi farin ciki kuma ya tafi daidai ya gyaɗa kansa ba tare da ya kalle ta ba idanunsa na kan titi komai zai tafi daidai insha Allah nuri insha Allah ita ma ta amsa ta san cewa ya fahimci akwai yar damuwa a tare da ita amma bai tambaya ba ita ma kuma ta ji daɗin haka da ya bata ta ajiye abin a cikin zuciyarta in ba haka ba ta san ta ya za ta gaya masa cewar zuciyarta a tsinke take ba na ganin farin cikin da ina ke ciki game da bebinta alhalin ita tana ɓoye mata wani abu da ya kamata a ce ta sani ta yaya za ta gaya masa cewar zuciyarta ta da gargaje kamar irin yadda sa ta yi ranar da aka ɗaura masa aure ranar da ya ga irin tarin al'ummar da ya ɗora a kan labarinsa na ƙarya maimakon ya kai ta gida a lokacin sai ya canza hanya zuwa wani ƙaton mall wanda ke dauke da wajaje da yawa a cikinsa wataƙila ya fahimci damuwar da take ciki ne a lokacin ya fahimci yanayinta ya canza kamar yadda ita ma take gane komai nasa da duk wani slightest bit na motsinsa cikin sa'a kuma sai frozen vanilla yogurt ɗin da suka siya ya taimaka wajen liftin ɗin spirit ɗinta. Ta ji sanyinsa har yana barin wani danshi a can ƙasan zuciyarta. Kusan minti talatin suna zaune a ɗaya daga cikin kujerun park ɗin ba tare da sun yi magana ba. Shiru da sanyin bishiyun wajen ya sauka da wani irin peace of mind a zuciyar kowannensu. Sai da Nana ta ɗaga roba yogurt ɗinta ta ji ya ƙare tas, sannan ta yadda ita a gefe. Ta juya ta kalle shi sannan ta ce a we need to talk. Akwai abin da kuka tattauna da Jami lokacin da ba mata zo. Yana da kyau ka gaya min. Ina son in ji me ya faru. Imran ya squeeze ɗin robar chocolate ice cream ɗin da ya gama sha shi ma. Dama ya san za a yi haka. Ya riga ya san Sa'ada ta fahimci damuwar da yake ciki tun a wancan lokacin. Kuma ya daɗe yana jiran zuwan ta. Tambayar da ya riga ya shirya amsa ta daki bayan daki. Sai dai kafin ya magana idansa ya hango masa text ɗin da ya tura Jamil ɗazu. Komai zai ci gaba da tafiya kamar yadda muka tsara Jamil. Ba abin da zai canza ko ya tsaya. Zan je in karɓo dutsen ne. Zan kare Sa'ada da shi kuma zan ɗauki fansa akan nani da shi. Nani ce ta dawo, kuma ta san dukkanin abin da ya faru, amma ba ta san da zancen cikin ki ba. So mun tattauna yadda za mu goye mata sanin hakan ne har zuwa lokacin da za ki haihu. Saboda idan har ta sani ba za ta yadda ba sa'ada, ba za ta yadda mai abin da baya cikin tsarinta ba. Imran ya faɗi ƙaryar da za ta lullube ainihin gaskiyar da ya niyyar gaya mata a da. Ainihin gaskiyar da za ta sa ya daina barinta a cikin duhu game da al'amarin nani. Da a yanzu yana ganin ta cancanci ta san kowane gutsurin al'amari game da shi. amma sai kalaman da ba mu ta faɗa masa suka hana shi furta mata ainihin gaskiya kar ka taɓa bari ranta ya ɓaci har ta shiga damuwa ya rima dole ka dinga ɓoye mata duk wani abu da ka san zai takura zuciyarta damuwa za ta ƙara mata ciwo dan zuciyarta da duk wani ƙarfin jikinta sun ta'allaka ne akan abu guda ɗaya ba zai yi a raba mata hankali ba you have to be composed kar ka sa abubuwa su ƙara mata tsauri waɗannan su ne kalaman da suka hana shi faɗa mata ainihin yadda zuciyarsa ta ga gargaje da kuma irin ciwon da take bayan ya ji kalaman nani daga cikin wannan habla ɗin amma ƙwaƙwalwarsa adana da kaifin da ya wuce tunaninsa ta tsoke idanunta kaɗan sannan ta ce ayuni ka tabbata babu wani abu da nani take shiryawa da zai cutar da kai ko ni a lokacin da ta faɗa kan wani abu a ƙirjinsa ya tarwatse sannan harshensa ya kulle ta ya zai fara gaya mata cewar he just found out cewa nani bata taɓa nufinsa da alkhairi ba ta ɗauko shi ne kawai don ta gyara rayuwarta daga ƙarshe shi kuma ta tsaye da tasa daga yanayin fuskarsa na ta fahimci cewar ba zai amsa mata ba saboda haka ta kwantar da kanta a kafaɗarsa sannan ta zura hannunta a cikin nasa kuma mai ulfat na san amsar fitiyo matsala kenan gaba ɗaya tunaninta akan sauya all backwards ba ta taɓa gane hatsarin da rayuwarta ke shiga a kansa akwai yaushe tana ba shi wata yarda ne da shi kansa bai cancanci ya samu daga gare ta ba maimakon guduwa tana ƙara cusa kanta ne a wajen da yake da hatsari wataƙila kuma laifinsa ne da tun farko bai nuna mata hakan ba amma ta zai kare ta daga kansa alhalin duka zuciyoyinsu ba sa son haka Sai ya jingina kansa shi ma a saman nata a hankali idanunsa na kallon ƙayatattun lilikan park ɗin da ke can gabansu bayan wata uku kina da koko kos ya ta tambaya zaune daga kujerar island ɗin kicin ɗin da ta ƙara ɗaure bakinta daga ɗan guntun aman da ta yi a sink sannan ta juyo ta kalle ta da murmushi wani murmushi da ya faɗa can cikin ramin kumatunta kamar yadda idanunta suka ɗashe suka yi zurfi a can cikin lungunsu a cikin watanni uku kawai wanda ya san ni a baya zai matuƙar wuya ya gane siffarta a yanzu wata siffa da a kullum inna take kira da kwarangwal dan dan karamin jikinta ya yamushe sosai cikin abin da za a iya kira fata da kashi kawai fuskar ta tasirance sosai ta yadda kashin gefen haɓarta ya fito karara yana haska idanunta da suka dashe tas gashin kanta mai cika yanzu duk ya yamushe ya koma wani dan yalolo sai tsaho kawai sai dai dukkanin wannan canjin babu shi a cikin zuciyarta zuciyarta da ke bulbul cikin koshin lafiya kuma cike da murna sanin bebin tunanin raye cikin koshin lafiya dan a kullum in ban da ƙara girma babu abin da yake girman da ke tada hankalin yan uwanta ganin yadda take karewa kullum a tsaye sai dai tunda har bata jin wani ciwo ko kaɗan sai inna ta kashe bakin kowa da cewar ai kowace mace da irin yanayin cikinta ita ta laulayin a haka ya zo mata amma duk da haka tana ganin tashin hankali kwance a kasan idanun inna koyaushe ta je gida tashin hankalin da duk girmansa bai kai na imran ba shi da kullum suke kwana suna tashi tare ya san cewa ba ta jin wani ciwo amman da rashin takamaiman abincin da ba ta iya ci duk kuwa da irin kokarin da ba ma ke zuwa ba ta, na magungunan su kala kala amma ba ta iya wani cin abin kirki abin da ke bata mamaki kenan na ganin yadda kuma bebin ke girma a cikin ta dan ta je asibiti so ɗaya a wata rana da ya zama silar faduwar wani jigo na rayuwarta ta je gida ta haɗu da yaya ahmad sun zo shi da matarsa da 'ya'yansa tunda cikin ta ya fara bayyana bata gan shi ba dama sai a wannan rana inda ya mamakin ganin yadda duk ta ƙare saboda haka ya ce zai duba ta don bai taɓa ganin ciki irin nata ba inna kuma ta bada goyon bayanta da cewar ita ma a lokacin ta gara mata da ta fara yawa babu hanyar da bata bi ta zille masa ba amma sai da inna ta sa ya ɗauke ta ya tafi da ita can asibitinsa inda wani al'amari ya faru da ya jijjiga tunaninsa gaba ɗaya injinan ultrasound ɗin asibitin suka ƙi aiki a jikin nan ne babu abin da suke nuna sai tarin wasu alamomi da suke faɗin cewa the membrane is too hard wato fatar da ke lallaba da bebin ta yi karfin da ultrasound din ba zai iya ratsawa ya hasko abin da ke cikin ta ba a lokacin ne karɓo ya ta ya kira imran da cewar ya zo ya same shi a asibitin wanda kafin zuwansa babu irin magiya da bata yi masa ba akan ya faɗa mata abin da ya gani amma ya shiru kawai yana kallon hawayen da take hawayen da ya kasa tantance na tsoro ne ko kuma na son kare abin da take ɓoye musu lokacin da imran ya karaso cikin asibitin a ɗan ƙanƙanin lokaci lokacin ya ahmad ya buɗe baki ya faɗa abin da nana bata taɓa zato ba Imran ka san cewa abin da ke cikin matarka ba mutum bane? Za ta iya tuna yadda fuska a yunin ta zama suhad a lokacin. Wani emotion da ya tabbatar mata da cewa abin da take tsoro ya faru. Bai yi magana ba ko so ɗaya har san da Ahmad din ya sake tambayarsa. You need to tell me, wani asibiti kuke zuwa suna yaudarar ku farkon samun cikin nata. Ya Ahmad dan Allah, shh, ya yi saurin katse ta da idanunsa cike da ɓacin rai da kuma wani abu mai kamar tashin hankali. Da mijinki nake magana, kar ki sake samun baki. daga yanayin idanunsa da muryarsa ta san abin da zai iya yi a lokacin ta san halinsa sarai ta san babu abin da zai hana shi tunkarar baffa da zancen a rana saboda haka ta juya wajen imran da ke zaune kamar gunkin da aka sassaƙo. ta riƙo hannunsa sannan ta kira sunansa sunansa da red, don ya san cewa abin da za ta gaya masa da gaske take hakan kuwa ya sa ya juyo da kansa ya kalle ta idanunsa sun yi duhu sosai alamun filin kala-kala a tare da shi amma bata kula da wannan sosai ba abin da za ta faɗa masa a wannan lokacin shine mafi muhimmanci a hankali muryarta ta fito ta cikin fuskarta da ke shaɓe-shaɓe da hawaye goge masa tunaninsa what me kika ce muryar ya ama ta ihu daga gefensu ka goge tunaninsa a yuni don allah in ba haka ba komai zai rugurguje mana za a illata mana bebinmu da sake faɗa idanunta akan imran nana kina da hankali kuwa me kike cewa me yasa same ki me zai yi gaba ɗaya rikice cikin tambayoyi kala-kala amma bata juya ta kalle shi ba idanunta na kan imran da take roƙo da dukkanin wani sensis na jikinta akan ya taimaka ya haka daga yanayin idanunsa kaɗai ta tabbatar baya son aikata abin da ta faɗa amma kuma ba zai iya mata musu ba dan shi kansa ya san ba su da wata mafitar da ta wuce haka ya ahmad ya riga ya san wani ɓari na sirrinsa da ba zai taɓa faruwa ba saboda haka ya gyaɗa kansa a hankali sannan ya miƙe juya wajen ya ahmad wanda ke ta ƙoƙarin lalubo wayarsa a lokacin Nana kuma ta juya da kanta zuwa kallon kofa, hawa yana bin idanunta. Daidai lokacin da Imran ya tsaye da dukkanin wani abu da ke motsi a cikin ofis ɗin, har kuwa da nata tunanin. Sannan irin abin da ya faru ga masu hoton nan ya kasance ga ya Ahmad. Memori din abin da ya faru ta sai dauke daga cikin kwakwalwarsa. Daga wannan rana kuma suka tattara komai nasu suka bar cikin garin Katsina zuwa Abuja. Nana ta bar cikin mahaifarta don kare abin da take ganin shine rayuwarta a yanzu. Kuma hakan ya zamo musu sauƙi, tunda a yanzu Imran ya riga ya bar aiki a kamfanin su. abin da ya kai shi ya riga ya ƙare kuma ba zai taɓa iya ci gaba da zama ba tun bayan abin da ya faru tsakaninsa da nani to fa masu saurari lallai akwai gwagwarmaya mutane nawa imran zai goge wa tunaninsu don ko dole akwai waɗanda za su ƙara ƙalubalantarsa shin guduwa da suka yi abuja sun tsira lallai nana tana da ƙarfin hali to wai imran ya karɓi dutsen nil ɗin ne me ya faru tsakaninsu da nani